السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu du'a fi ruku'i ba mai bayani akan addu'a cikin ruku'i ana yi ko ba a yi malikuna na asin radiyallahu anhu ya tafi akan karhanci addu'a cikin ruku'i amma buhari ya kulla babi akan halarci hakanan haddathana habsun umar qala haddathana shuba amma suri an abid duha amma suruqin an aisha radiyallahu anha qala tashi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance ya kulu shi na shafi ruku'i cikin ruku'i ne wasu jodihi da sajada ta shi na cewa subhanaka allahumma subhanaka tsarkiya ta maka allahumma ya allah rabbana ya ubangijin mu wa bi ka tare da gode maka allahumma fili allah gafarta mini watan shina abin ga shina shina tawili shina biya qur'ani ubangiji shina ce mishi a idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا fasabbih بحمد ربك واستغفره fasabbih بحمد ربك واستغفره كان توابا to شينا sai bi wannan aya ta alqur'ani shine shika cewa subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka rabbana ya ubangijin mu wa bihamdika ta da gode maka allahumma ghafir li allah gafarta mini yace fastaghfiruhu innahu kana to wannan a bisa ga wannan sai wasu maluma suka ce ashe kenan ana addu'a cikin ruku'i tun da gashi manzon Allah addu'a cikin ruku'i ya ce fa filli ha gafarta mini wannan ita a hujja ta Abu Hanifa da Ahmadun Hanbalin da Shafi'i radiyallahu anhu ilafin li Malik ibn Anas imamu na Malik ce ba addu'a cikin ruku'i abinda a hujja ta nan ga manzon Allah shi na cewa ga hadisi wanda Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito da kasance riwaya ce ta muslimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa fa amma ruku'a fa azimu fihi rabba amma ruku'i ku girmamar da Allah ciki ne wa amma sujuda amma sujuda fajtahidu fihi fi du'a'i ku yi kokari ciki ne da addu'a duk abin da haka son ka roka ka roka cikin sajada fa qaminu ayu sajaba lakum yana da cincinta ya cincinta a karba muku fa qaminu ayu sajaba lakum yana da cincinta na a karba muku in kun kai addu'a cikin sajada to bisa ga wannan imamu na malik radiyallahu anhu yace akan cewa ba addu'a cikin ruku'u sai da cikin sajada tun da gashi manzo Allah shi na cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba babu ma ya kudur imamu wa man halfahu idza rafa ra'sahu min ruku'i babu ma ya kudur imamu babu bayani akan abinda da liman ke faɗa wa man halfahu da wanda ke bayansa idza rafa a lokacin da ya dauka kura asahu kai ne min ruku'i daga ruku'i hadisna adam qala hadisna ibnu abi zaibin an sa'idin an sa'idin al-maqburi an sa'idin al-maqburi an abi hurairah qala كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله كسنce idza qala in yace sami Allahu liman hamidahu in yace sami Allahu liman hamidahu qala na cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu to shi na nan a ibn hajarin al-asqalani yace sabata fi akasarit duruki hakaza ya zo ciki mahi yawan hanyoyi na riwaya haka za ta hakan ga bi zubati allahumma wa fi ba'daha wa fi ba'daha ga sashin wata riwaya bi hasbi allahumma wa thubutuha arjahu sabata fi akasari duriki za haka yazo ga mahi yawan hanyoyi na hadisi allahumma allahumma rabbana bi zubati allahumma wa fi da ga sashen wasu rayoyi kuma da hasbi Allahumma da shayi Allahumma amma ta ce wasu ha arjahu tabbatar da Allahumma arjahu shi an mahirin jaya lahuma jaizun amma kuma duk wanda an kai daidai na da cewa rabbana wa lakal hamdu cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu yace lahuma jaizun dukkanin su daidai na ce kuma wa fi isbati ha takarirul lin nida'i cikin tabbatar da Allahumma ana jin kunkumta addu'a ka annahu qala ya allah ya rabbana ashe kenan kaga tabbata sheta ya tabbata sheta sannan kuma gashi abin da ce tabbata fi akasari duriki subutuha tabbata fi akasari duriki hakaza wa subutuha arjahu tabbata sheta yahi wakilahu ma jaizun amma dukkanin su ya halatta to nan Allahumma rabbana kenan to walakal hamduha da lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu a Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu sannan rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu riwaya hudu ce to yanzu dai mun kare da Allahumma rabbana ko maluma sun ce hanyoyin da sun ka zo da yawa tabbatar da Allahumma ya yawa to saura wa lakal hamdu da cewa lakal hamdu tace kuma sabata ziyaratul wawi fi kasirin min ad-durki sabata ziyaratul wawi tabbatar da wawo ya zo ya tabbata fi kasirin min ad-duruki ga hanyoyi da yawa daban-daban fi kasirin min ad-duruki wa fi ba'daha bi hasbiha amma ga sashin wasu hanyoyi bi hasbiha da shahita wa qala imam an-nawawi imam an-nawawi abin da yace wal muhtaru la tarjiha li a hadihima al-ahadi wal muhtaru kaulin da an ka zaba la hali a hadihima babu rinjayar da guda akan guda ba ka rinjayar da rabbana wa lakal hamdu da rabbana lakal hamdu wawu dinnan da an hakawo ya ce babu tajihi amma can kaga wajen allahumma rabbana ya ce wasu butu ha arjahu tabbatar da allahumma yahi to sai dai ainihin ibnu hajarin ya ce bayan ainihin shi imamu nawawi radiyallahu anhu ya ce wal muhtaru la tajiha li ahadihima ala ahadi kauli wanda an mahi rinjaya ba a rinjayar da cewa rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ba a rinjayar suwa babu tajihi duk da kace duk gudana sai dai inda dakiki ne da ce waka anna fi subutil wawi ziyada dalalatu ala ma'anan waka anna fi subutil wawi dalalatu ma'anan kamar ana jin wai an ka ce rabbana wa lakal hamdu ba a ce lakal hamdu ba ana jin ƙarin ma'ana ka ga gitta ma imamu nawawi yace ana jin ƙarin ma'ana in an ka ji ko ƙarin ma'ana yace kamar dai abin da aka nuhi nan ga ya rabbana istajibu lakal hamdu ya rabbana istajib walakal hamdu in mun ka ɗauki wannan awa in mun ka ɗauki wannan wawu ta da fici to bisa ga wannan sai ce to bisa ga wannan ashe kenan kaga in an ka ce rabbana walakal hamdu wawu din da an kawo ya hada ma'ana ta addu'a ya hada ma'ana ta labari ashe kenan an ka ce allahumma rabbana an ji du'a'i walakal hamdu an ji ihbari jumla ta kasance jumla biyu jumla du'a'iyya da jumla ihbariya to kaga wannan ya zam kamar raddi ga imamu nawawi da cewar muhtaru la ji hali ma alal ahari an kiyaye akan wannan ko bayan wannan sai shi ibnu sai shi wannan ibnu ya ce wa annal akthara rajjahu subutaha wa annal akthara haqiqa mahi yau malum ma rajjahu sun jaji subutaha tabbatuwa wa wudin nan da an da imamu nawawi ce babu tajihi wa annal akasar rajahu ha mahi yawan maluma sun jayar da ha tabbatuwa wawu yace qal asram abinda asram yace almajirin ahmadun hanbalin na qal al asram ahmadun un qal ahmadun a naji ahmadu yuzbitul wawa shina tabbatar da wawu fi rabbana wa lakal hamdu wa qala sabata sabata sabata min wa qala sabata fihi iddatu ahadisa haka yake cewa shi wannan asaran yace naji ahmadu bin hanbalin radiyallahu anhu yuzbitu wa shi tabbatar da wawu fi rabbana wa lakal hamdu wa yaqulu shina cewa fihi wa yaqulu shina cewa sabata fihi durqun sabata fihi iddatu ahadisa hadisai masu yawa sun zo da wannan kaga ce imamu nawawi abin da yake wal muhtaru la tajiha li ahadihi ma al ahadi imamu nawawi wannan ibnu hajar da yake a akwai tajihi sai ka huka tajihi ya kawo kauli na wannan ibnu raqiq idi yace in an ka ce wawu in an ka sawo in an ka ce walakal hamdu ana jin ƙarin ma'ana jumla za ta kasance du'a'iya da ibariya ashe kenan kaga an samu tajihi ko to kuma bai tsaya nan ba bai kure nan bai tsaya nan ba sai koma kawo kauli na asram almajirin ahmadu bin ya yace kuma ga abin da ya sami ito ahmada yuzbitu ruwa wa fi rabbana wa lakal hamdu ito ahmada yuzbitu ruwa wa fi rabbana wa lakal hamdu na ibnu hajar saboda shi na son shi guri cewa abinda imamu ya yace babu tajihi akwai tajihin kaulin da ke shi an muhtari ba shi an muhtari ba tarjihi shi an muhtari abinda sai kawo makula nan ga ya kawo makula hukunci dan ya kawo matsala ga Ahmadu bin hanbali radiyallahu anhu to kaga abin da Ahmadu Hanbal ya ce sabata sabata fi hiddatu ahadisa hadisai masu ya sun tabbatar da wannan an gane wannan ko to mista ya kawo Ahmadu Hanbal ya sa shi an mai hukunci akan wannan matsala Ahmadu Hanbal abin da aggare cikin kai ne hanyoyin hadisi hanya 1750 hanya dubu ɗari bakwai da hamsin a cikin kai ne na hadisi kun baki makula hadisin kenan duk an tara dukul hadisi gaba ɗaya hanyoyin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hanya daban-daban daban-daban daban-daban da hadisai marfu'ai da hadisai maqdu'ai da hadisai maqufai duk an tara hanyoyin su gaba ɗaya abinda an ka tara an tara hanya dubu ɗari bakwai da hamsin su a cikin ahmadu su a cikin kan ahmadu na hanbali radiyallahu anhu bai rage komi ba mai bi mai abu zur'atar razi yaro na karami yana cewa to hadisan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suna da hanya hanya hanya ha hanya dubu ɗari bakwai da hamsin ya ce ɗan yaron ga ƙarami shi da hanya dubu ɗari shida ga kai ne sai shi kawo abu zur'atar razi shi aje kusa gare shi ga manya ga dattijan ne manya manyan maluma amma sai ce zo na zo na abu zur'atar razi an ce in ya zo shi kenan an kare karatu in ya zauna saboda yaron ga abinda aka gare cikin kai fa hadisi dubu ɗari shida aka gare kai to shi yaron ga hamdun hambalin ya sa shiga jiki ne sosai sosai ya sa shiga jiki ne sosai sosai har nan a bayan haka shi wannan abu ta razi bayan ya girma to mu koma dai shi na yaro tukuna dan nan muna magana akan a ka'idodi na hadisi dan a san me ka sa wani shi tarjihi a tarjihi ne me ka sa wani ce kauli kaza shi a rajihi a da magana ta ce wallahi hakika wannan kauli shine rajihi to ana nan sai dai shi Ahmadu bin Hanbal ya kira Abu Zur'ata da zai sanya cikin gida ne inda Hazran ta take ta da tafai sai dai Abu Zur'ata da zai ce guda min a ruwayoyin ka na Sufyanul Uyayna ina so in ga ruwayoyin ka na Sufyanul Uyayna sai dauko mai usulu akwai in suka ce mu usulu lokacin da ka zo karatun hadisi littafin da ka yi rubutun hadisai ciki sai ya ɗauko mai buɗe ko da jiba sai kama ganin sufayanu sufayanu sufayanu sufayanu ta ce a ina hadisai na kasa sufayanu ya ce duk inda ka gana rubuta sufayanu in ka tabbai na san hadisin da a wurin nan kenan kaga in ya ga sufayanu dubu in ya ce sufayanu ya san madadin da awurin nan ya san hadisin da awurin nan sai abu zuwa ta zai sai shu ta ce la a kadiru ala ya ce ni kawai lahaban yawan ga mai hadisi dubu ɗari shi daga kai ne ya ga wani abun da gagare shi to don haka ashe kenan jihi na nan ga in mun ka zo sai mu ce watan bisa ga ruwayoyin da ka samu nan na Allahumma rabbana wa lakal hamdu to wannan abu zur'atar razi kenan wani mutum ya ce mishi shina babba ne wani an kai gadama wani ce abu zur'atar razi yana da hadisi dubu ɗari ga kai ne sai wani ce mai a'a ce tu wallahi in bai da hadisi dubu ɗari ga kai ne mata ta ta saku sai an ka ɗauki gadama an ka zo ne an ka ce ka ji abin da wane ce ya ce in baka da hadisi dubu ɗari ga kanka mata ta ta saku sai ce kada ku kan mai mata ta yi ya ce wallahi ina haddace hadisi dubu ɗari kuma da gudon ka haddace kulhuwallahu ahadun ina haddace hadisi dubu ɗari haddace kulhuwallahu ahadun madadai kenan ko eh to waɗanga su a madadin hadisi su aka ce murjalul hadisi eh ina duniya ilimi ta farada to ashe in mun kadiba nan ga muna da Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko an ka ce wannan shi an mahi yawan hanyoyin hadisi sannan muna da Allahumma rabbana lakal hamdu na biyu kenan sannan muna da rabbana wa lakal hamdu na uku kenan muna da rabbana lakal hamdu na hudu kenan duk wanda an kai daidai ne amma aka koma wajen tarjihi sai a rija da Allahumma rabbana wa lakal hamdu akan saura ba ai nana wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance idza raka'a yayin ruku'i wa idza rafa'a in ya dago asa hukai ne shi shina kabbara wa idza qama min sajdataini in manzo Allah ya miƙe ga raka'a biyu eh, in manzo Allah ya miƙe ga sajadai guda biyu qala shina cewa Allahu akbaru babu ma ya qulul imamu wa man wa man halfahu idza rafa'a asa min ruku'i babu fadali Allahumma rabbana lakal hamdu ba mai bayani akan hihikon cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu حدثنا عبد الله بن ملما قال اخبرنا مالك an sumayya an abi salihin an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce idza qala al sami Allahu liman hamidahu illi man yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma ya Allah rabbana ya ubangijin mu lakal hamdu godiya ta tabbatar maka fa innahu haqiqa abinda a sha'ani man wafaka qawluhu duk wanda zance ne yayi daidai qawluhu kenan abinda qawluhu nan ga wata shine hamdala duk wanda ne cewa alhamdulillah ya daidai da kaulin mala'ikati cewa alhamdulillah na mala'iku gufira lahu ana gafarta mishi ma ta kaddama duk abin da ya gabata min zambi na zunubi ne wannan shi a falala cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu idan ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu kaulin kai daidai na mala'iku ana gafarta maka dukkanin zunubanka babu hadisna mu abun fudala قال حدثنا هشام أن يحيى عن أبي سلمى عن أبي هريرة قال أبو هريرة لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم wallahi zan kusanta sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi sallah sallah wadda yake kusa ga sallar manzo sallallahu alaihi wasallama fa kana abu hurayra abu hurayra ya kasance radiyallahu anhu ya qanutu fi rak'atil ya ya qanutu fi rak'atil ukhra shina qunuti garka'a ta karshe me salati zuhur ga sallah ta azhar wa salati isha da sallah ta isha'i wa salati subhi da sallah ta subahin daga baya aka bar qunuti ga subahin aka bar qunuti ga azhar da isha'i aka kuma ga subahin kawai ba'da ma yaqulu bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu ya da'u shina addu'a lil mu'minina ga mu'minai bayan ya addu'a ga mu'minai wayal anil kufara shi la'anni kafirai حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الهزائي عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال كان القنوت قنوتي يا كسانشي في المغرب والفجر قنوتي يا kasance ga magariba da subahin sai aka bar kunuti ga magariba aka tsaye shi kawai ga subahin حدثنا عبد الله بن ملما عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي عن علي بن عن علي بن يحيى بن عن علي بن يحيى بن حلاد كو عن علي بن يحيى بن حلاد الزرقي عن أبيه دجما هنا يحيى بن حلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع الزرقي دج رفاعة رافع الزرقي قال يتي كنا من كسنچ يوم وترانا nusalli muna sallah wa annabi ba manzo sallallahu alaihi wasallama falamma da fara asafu lokacin da manzo Allah ya dago kansa minar raka'ata daga ruku'i ne qala sai ce sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu qala rajulun sai wani mutum yace an ce rifa'atun rafi'in na sai ce rabbana wa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi yace rabbana wa lakal hamdu rabbana ya ubangijinmu wa lakal hamdu godiya ta tabbatar maka hamdan godiya kaseeran mai yawa ɗayyiban godiya na kasance farantacciyar godiya ce babu ya cikinta babu son bajinta cikinta mubarakan sannan kuma mai yawan alheri fihi cikinta Wannan man salafa lokacin da manzo Allah ƙara sallah tai qala ce mana mutakallim waye magana wane ne magana sai kowa ya shu cikin sahabbai yace mana mutakallim waye ne magana ga wata riwaya an kace kowa ya shu dan ya azala yayi kuma ya ki magana kuma kowa ya ki magana manzo Allah sake cewa mana mutakallim wane ne wane ne ya magana muna sallah tace ko wani na haɓa laihi na yi ba kala ta ce ana nina ya rasu da lafi kala sai manzo Allah ce mishi ra'ayatu bid'atan wa na malakan na ga mala'iki talatin da wani abu yabtadirun suna gaugawa ayyuhum yaktubuha awwal cikin su wane ne da rubuta ma lada suna gaugawa rubuta maka lada ko na son shi ka fara rubutawa wata mala'iki talatin da wani abu an kasa su rubuta mai lada ko wani kuma sha na sha ta rubutawa din babul idimi ah, babul idimi ah, babul idimi inaniya ko babul idimi nati idima anna idimi inanan idima anna idimi nati hina ah, babul idimi inanina bai mai bayana akan idimi inanina natsuwa hina yarfa'u ra'sahu min ruku'i lokacin da dagu kai ne daga ruku'i wa qala abu humaydin abu humaydin yace rafa annabiyyu sallallahu alaihi da asahu manzo Allah ya dagu kansa wastawa yadda ya daita hatta ya ya'uda kullu qafarin hatta hatta ya'uda kullu faqarin wastawa manzo Allah da daita gautar waya jalisan manzo Allah ya komo da daidai hatta ya uda kulla faƙarin. har sai da kowace tsara ta koma makana huri ne kowane gado na tsara sai da koma daidai wurin zama ne haddathna abul walid qala haddathna shuba an sabitin qala kana anas anas ya kasance yan utulana salatan nabi sallallahu alaihi wa sallama yana sifanta mana sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kana anas ya kasance yusalli shi na sallah fa idza rafa ra'asahu in ya dago kai ne min ruku'i daga ruku'i kama shina miƙewa hatta ya uda watan hayya ko mai. hatta na kula hammu ce kanna sai kila ya mance ya mance da kila ya mance da ya dago kansa ko kuma ya mance da ruku'i zai yi ko kuma ya mace kila ya aza karatu sallar da sake yi hatta na kula hammu ce kanna sai ya manta حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة أنا الحكم آه أنا الحكم أنا من أبي ليلى an al-barra'i radiyallahu anhu qala kana ruku'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ruku'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wasu sujuduhu da sajada ta wa idza rafa in ya dauka ko min ruku'i daga ruku'i wa bai tsakanin asajatayn guda biyu qariban min daidai حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة qal abu kilaba yace kana malikun al Malik maliku dan huwaisi ya kasance yuriyana shina nuna muna kaifa kana salatun nabi sallallahu alaihi wasallama yurina shina nuna muna kaifa kana salatun nabi sallallahu alaihi wasallama yadda sallan manzo Allah ta kasance wa zaka wannan ko ya kasance fi gairi wakati salatin ba lokacin sallah ba yanayin mun wannan domin shi karantar da mu ba lokacin sallah bane amma sai shi nuna muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah don shi kasance karantarwa gare mu qama sai miƙi fa amkana alqiyama ya daidaita da tsayuwa ta yi tsayuwa daidai sun masu annan raka a yi ruku'i fa amkanar ruku'a ya tabbatar da ruku'i daidai sun fa'ara a sahu sannan ya ɗagu kansa ban sabba hunai atan ya tsaya hunai atan ɗan lokaci kaɗan na ƙala abu ƙilaba abu ƙilaba ce fasalla na sai shi a wannan malikun ya sai muna sallah salata Shayhi na haza sallan malamin mu wannan abi buraidin abi buraidin ana ce mishi amrun salamata wa kana abu buraidin abu buraidin ya kasance shine amrun salamata idza rafa in ya dago da asa kai ne min sajdace daga sajda alahirita ta karshe istawa qa'idan shina komawa zamne ya'ani istirahatan domin shi huta shi aka ce majlisu istiraha summa sa'annan halu sunan shi sake zabura babu ba babu babu ya hawi bi takbir ko babu wannan babi ne ya bi takbir hina ya hawi shi na duka bi takbir da kabbara hina jidu lokacin da yake sajada wa qala nafi'un nafi'u yace kana mun umar abdullahi mun umar ya kasance ya dau ya daihi kina aza hannuwa ne ta rukuta gabanin goyya ne sai ya aza hannuwa sannan shi aza goyya irin tahiya ta tsofaffi kenan wannan shi a fahimta ta malikunu anas bisa ga wannan yattahi khilafan li abi hanifa wa shafi'i wa hamdun hanbali radiyallahu anhum sun tahi akan cewa go yusu ka rigaya in za a tasowa kuma hannuwa su rigaya ita ita salla wadda wasu ke yi kuma an ciranto haka ga manzo sallallahu alaihi wa sallama amma shi malikun akan radiyallahu anhu shina akan hadisin ga Abdullahi ibn Umar manzo Allah ya kasance shina fara aztahin hannuwa ne gabanin goyya ne in zai tasowa kuma sai ya fara doki goyya sannan su doki hannuwa حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حقيق أبو هريرة كان يا كسن شيء يكبر شنا كبر في كل صلاة كوة صلاة من المكتوبة كصلاة تفر الله وغير هذا من صلاة تفر الله في رمضان cikin watan ramadana wa gairihi da wani ne fayukabbiru shina kabbara shine kuma lokacin da miƙe watan shina kabbara kabbara haramci sun mai kabbiru sannan shi kabbara shine ka lokacin da yayin ruku'i kabbara ta ruku'i sun mai kulu sannan yace in ya ko yace sami Allahu liman hamidahu sun mai kulu sannan yace rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu qabla gabanin an yajiru shi sajada thumma sa'annan ya qulu yace allahu akbar hina yahwi jalisan lokacin da duka zaun hina yahwi lokacin da duka sajidan sha mai sajada babu babun yahwi bit takbiri shine sujudu ya allahu cewa allahu akbar hina ya hawi lokacin da duka sajidan shina mai sajida su mai kabir sannan shi kabara shine lokacin da ya ya dago asa hu kai ne mina sujudi daga sajida sun masa annan yi kabir shi kabara hina jidu lokacin da ya sajida su mai kabir sannan shi kabara hina ya rafa lokacin da ya dago asa hu kai ne mina sujudi daga sajida su mai kabir sannan shi kabara hina ya kuma lokacin da ya miƙe mina jirusi daga zama fil isnataini ga raka'a ta biyu waya alu zalika shina aikata wannan fi kulli raka'atin ga kowace raka'a hatta ya ruga hashi qari min salati daga sallati Su summa sa'annan ya qulu hice hina lokacin da ya sirfu ya qari sallati sai hice wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda a rike da rayuwata inni la aqrabukum haqiqa nahi ku kusantawa shabahan kama bi salati rasulullahi da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kanin hazihi la salatuhu haqiqa wallahi wannan ta kasance ita ce sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta faraka duniya hayyabar duniya qala watan sai abu wannan Abu Bakar ibn Abdurrahman qala sai Abu Bakar ibn Abdurrahman da shi da Abu da shi da Abu Sulaim ibn Abdurrahman suka ce قال أبو هريرة وقال أبو هريرة أبو هريرة يكي رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hina yarfa'u ra'sahu lokacin da ya dagu kansa ya kulu shina cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu yad'u shina addu'a lil rijalin ga wasu mazaizai fa yusammihin shi ambace su bi asma'ihim da sunan nakin su shi musu addu'a kwarai ya kulu hici Allahumma ya Allah an jika da alwalidun alwalidi walidu dan walidun mugira wa sannan ka tsayar da kuma ya Allah ka tsayar da wa sallama tamni hishamin ka tsayar da sallama tunu hishamin wa ayyashuna abi rabi'ata ka tsayar da ayyashuna abi rabi'ata wal musallafina bayan wannan dukkanin suna cikin masu ramni sai manzon Allah sake cewa wal musallafina Allah ka tsayar da masu ramni minal mu'mini daga cikin mu'minai wato duk mu annan Allah ya da su da addu'an manzo sallallahu alaihi wasallama dukkanin su Allah ya da su aka daddaure su amma kuma tare da haka nan Allah ya da su daga daurin da aka yi musu su hakunce suka liki manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam cikin birnin makka wasu kuma bayan an ci makka an fitar da su lahiya lau ba abin da same su wal mutafafina minal mu'minina Allah ka tsayar da masu ramni daga cikin muminai Allahumma ya Allah ga mu gunya addu'a nan ga kafirai manzo Allah ce Allahumma ya Allah shi duk tsanantar da wadataka a ainihin uqubaka ka tsanantar da uqubaka ala mudara ga bani mudara waje alha Allah ka sanya ta alaihim gare su uquban nan ta kasance sinina su zamna cikin uquba shekaru su zamna cikin azaba shekara bakwai ka sini Yusuf shekaru na ainihin farin Yusuf alaihi salamu wa ahlul mashriqi yawma idhin min mudara muhalifuna lahu wa ahlul mashriqi wa larabawa na gabas yawma idhin wannan lokaci min mudara sune mudara muhalifuna lahu ma sa'a manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ba su cikin masu mai da'a حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة yace ya jiwo ga ibnu uyayna gairan maratin ba ko so guda ba shi kuma ibnu uyayna ya jiwo an zuhuri daga zuhuri kala zuhuri yace sami'tu naji ana sunna malikin ana dan maliki ya kulu shina cewa saqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fado an farsin daga doki wa rubbama da yawa kala sufyanu inji ibnu madini ce rubbama da yawa kala sufyanu sufyanu yana ke cewa min farsin wa rubbama kada min farsin da ya fado daga doki faju hisha shiqquhu al-ayman faju hisha an ka samu tagade ga shiqquhu cage ne al-aymanu na dama fada halna alaihi in ji ana da ce mun ka shiga inda manzon Allah na uduhu mu da shi fa rike salatu lokacin sallah yayi fa sallabi na manzon Allah ya mana sallah ka'idan shi na zaune wa ka anna mun ka zauna wa kana sufyanu sufyanu ya kasance in ji alif waka anna muka zauna wa qala sufyanu sufyanu yace maratan wani lokaci sallaina mun yi sallah qu'udan ta inda yace fa sallabina fa sallabina wa tan qa'idan waka anna fa sallabina qa'idan manzo Allah ya mana sallah shi na zaune waka anna mun ka zauna to ga wata riwaya abinda sufyanu yace yace da yawa sufyanu ke cewa kuma a sallaina qu'udan sallabina qa'idan wa sallaina qu'udan yayi sallah yayi mana sallah shi na zamne Wasallai na mun kai sallah qu'udan dukkanin mu muna zamne ko kuma ta na mun kai sallah qu'udan zama dan qu'udan shi na kasancewa madari ko shi kasancewa jam'i qa'ada qu'udan kuma shi tafawa kuma jam'u qa'idin qa'idin wa qu'udan sai ce mi falamma qada salata lokacin da manzon Allah ya sallah ta inji Anas qala sai manzo Allah ce inna ma ju ilal imamu haqiqa an sanya limami li utamma bihi don ay koyi da shi fa iza kabbara in ya kabbara fa kabbiru ku kabbara wa iza raka in yayi ruku'i farka ku ruku'i wa idza rafa ya dagu kai ne farfa uku dagu kanunku wa idza qala ya yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu ku ce rabbana wa lakal hamdu bi isbatil wawi fa qulu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada an ya sajada faljudu ku sajada kaza tamka hakan ga ja'a bihi ma'amaru watan sai shi wannan qala sufyanu ko na ku yahi qala sufyanu sai sufyanu yace kaza ja'a bihi ma'amarun sai shi sufyanu uyana ya tambaye aliyu ilmi dini yace mishi kaza ja'a bihi ma'amarun haka ma'amarun rashidin al-yamani ya ruwaito ane zuhuri daga zuhuri saboda ibnu uyayna mai asabe zuhuri ma'amarun rashidin mai asabe zuhuri amma nan gidansu gidan zuhuri makaranta ta zuhuri wannan ma'amarun rashidin arkanu mai sufyana don haka sai ce shin wadannin kwadin ga yace ma'allim ibnu madini wadannin karantan gaha shin haka na ma'amarun rashidin shi ma biyo daga zuhuri shi na ce ko ƙultu ce am eh haka na qala sace laqad hafiza lalle haqiqa ma'marun rashidin hafiza watan yayi har da har da mai kyawu kusan har da ta ta mu kyawu kenan da haka ce lalle haqiqa ya tsare ya har da ce watan kwararre na gidan wannan kwararre na wajen zuhuri kenan wajen sai na zuhuri ma'amarun rashidin kwararre na akwai ma'amarun rashidin akwai wannan akwai akwai akwai ukailu ukailu na halidin. sannan kuma tan akwai wannan hmm, a ibn zid al-aili to wannan su a ƙwararru ƙwarai da gaske amma dukkanin husun ce muna tare da malikun anatin ya kasance mu muna rubuta amma shi bai rubuta ba duk abin da mun rubuta gidan zuhuri bai zuwa takarda bai zuwa bai zuwa da alƙalami zai zai zai kawai shi zauna ne kawai in yazo zai zauna kawai duk abin da an kai shi lokaci ta yi don haka shi wannan a wannan yace yace mu mun kasance muna rubuta amma shi bai rubuta ba to amma haga ibnu yana ha shina cikin alfazul nuna shina cikin manya-manyan maluma na duniya waɗanda kasance kowa ya san su ga kwada wajen harda amma ta da haka sace shin wai wanda ne kwadi haka ma'amarun rashidin alaimani ya jiyo daga zuhuri sai dai shi aliyu ibn ne ce yi eh, haka na haka ya jiyo kaga aliyu ibn ne kenan bai jiyo ga ma'amarun rashidin ba amma ya jiyo ga abdurrazzaki abdurrazzaki amma amarin ma'amarin an zuhuri tunda Ali ibn Madini almajiri a Ibn Uyayna ne ashe bai yiwa shi kasance kuma wuri guda sun kai karatu yace wa zanin kudin ga haka Muhammadu ya jiyo yace ya haka Muhammadu ya jiyo sace lalle hakika na sosai kaza qala zuhuri lalle haka zuhuri yace kenan walakal hamdu kamo zanin kudi kenan tare da tabbatar da wawu yace hafizu na tsare kuma sannan bayan haka na tsare min shaqqi ila aymani abin da tsare kuma min shaqqi ila aymani faju hisha min hil aymani watan ya samu targaɗe daga bangare ne na hagu kala ce falan ma harajina sai kala hmm? hafistu min hil aymani abin da na haddace watan min hil aymani saboda can watan ya karanta sabanin wannan gashi nan ta ta taqulu aymanu akwai watan faju hisha min hil aymani nan kuma kwaju hisha min shaqi hil'a aymani kaga akwai bambanci kenan ko sace to hafistu abinda ni tsare kwaju hisha min shaqi hil'a aymani falan ma harajina in ji shi alim ibn madini yace lokacin da mun ka hita min inda zuhuri a in ji wannan a sufyanu Yace lokacin da mun ka hito min inda zuhuri daga zuhuri qala ibn jirejin sai ibn jirejin ya ce muna wa ana inda hu ni ko ina gun ainihin zuhuri abin da kwaju hisha kwajuhishe saƙuhul aimanu ya samu targaɗe ga tsage ga ƙwauro ne na hagu ga ƙwauro ne na dama ya samu targaɗe ga ƙwauro ne na dama watan ba ga ainihin tsage ne na dama ba nan kuma ga ƙwauron dama can kuma ga tsagen dama an gane ko ashe nan wannan shi aka ce ma at-tanbihu ala itlafi riwayati fada kasuwa akan sabanin riwayoyi mi ba falal tujidi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba mizbahu rawi al-mudabbash ko وإن كلاهما روى أن أهرا مدبج ككأبهما أمرا وبنت صديق وأبي هري وزهري مع أبي زبير كذاك مالك مع الأوزاء وأحمد بابن المديني رأي الأكابر أن الأساجري أكابر في السن كزهري عن مالك ويحيى الأنصاري أو قدر كمالك علمني دينار أو كيلهما أو دلغني روى عن سوري والصحابي عن إن وذاك أناس وأبي هريرة عن كعب الأحبار وتابئي عن تابئي هجاري al-mudabbaju hadisi wanda ake ce mudabbaji wa in kilahuma idan masu ruwaya gaba dai rawa ko wani sun yi ruwaya an ahara daga guda mudabbajin shi aka ce mu hadisi mai mudabbaji daga diba da tare waje hina kuma to wani huska saboda kamar su an ambace shi da ji saboda kyawo ne a ce da kai da a ainihin warinka kun yi karatu wuri guda amma ta da haka akwai hadisan da baka da ka karanta gare shi hadisan da bai da ya karanta gare ka wannan shi muka ce mu da bajin riwayatul aqrani kuma ka yi karatu ga abokinka amma bai karatu gare ka ba ita aka ce mu riwayatul aqrani amma in ka gare ya gare ka wannan ana ce shi mu da bajin to shi ake ce mu da bajul tace ka ka abin ma umara ka ka abin tamkaka abul ahbari radiyallahu anhu an umar ibn abdul azizi dukkanin su sabi aina tabi'i yi ruwaya ga tabi kuma kone shi ga wani wa binti siddiqin tamkawa ta riwaya ta Aisha radiyallahu anha wa Abi hirin da Abi Huraira Aisha an Abi Huraira Abu Huraira an Aisha wannan shi ake kira mudabbajin sahabi yayi ruwaya ga sahabi shi ma wannan sahabin ya gare shi wa zuhuri shi kuma misalin watan tabi'ai wa zuhuri tankar ruwaya ta zuhuri an abi zubairi daga abi zubairi abi zubairi an zuhuri wannan tabi'ai kenan kaza ka malikun su kuma arba'i tabi'ina kaza ka malikun tankan malikun asr radiyallahu anhu ma al-auza'i tare da auza'i shi ma auza'i an malikin to shi kuma ga riwaya nan ta arba'i arba'i tabi'ina wa ahmadin tanka ahmadun hanbalin bin madini ya yi ruwaya ga aliyu ibn madini shi kuma aliyu ibn madini an Ahmadin da hanbalin duka ne su kuma arba'i arba'i tabi'ina ne ra'ayi ka kiyaye da wannan al akabiru an asagiri riwaya ta manya daga ƙanana alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam game da shirin mai mai kuniya na inda ya ce wani mutum na da wani mota sai da wani tattalin da ya rami in an mutu fafa wa lamyar ce inda na fi ma ya ta'allama an kasa shi ya yi musuladun musulibin musuladun ilai isnadun salam ya ce wannan shi ne ya yi tambaya da karanta ya ce inda mai yusuriya shirin ya ka tambaya eh. ya ce inda na fi ma ya ta'allaku inda na fi ma ya ta'allaku hamsatu ashiya'in ku hamsatu ashiya'in ababa guda biyar inda na suna gun mu fi ma ya ta'allaku ga abin da ya ga as-sanadu wal isnadu kenan ko tace mi musnadun wanda aka ce musnadun mai riwaya hadisi da isnadi huwa musnadu kuma ana ce ma hadisi musnadun hadisi almarfu ila nabi sallallahu alaihi wasallama muke sulu sai ana ce ana ce mishi musnadun sannan mai riwaya hadisi da isnadi ana ce mishi musnadun sannan musnidun shi kuma wanda ake kira musnidun mai riwaya hadisi mai riwaya hadisi huwa musnidu al musnadu al musnadu ina zuwa al musnadu littahin da an rubuta hadisai ciki ne kamar musnadi na ahmadu na hanbalin radiyallahu anhu shi ake kira musnadun tana ce kuma ana ce musnadun a alhadisul marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mutafilu sanadi hadisi wanda anka jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam in kana mutafilu sanadi ana ce mishi musnadun musnadun alkitabu littahi wanda ya kasance jumi'a fihi hadisu sahabiyin an tara hadisi na sahabi ciki ne ila hadisin har zuwa iyakar su kamar a ce mun ahmadu ahmadun hanbal kamar mun ahmadu ahmadun hanbal ya yi shi akan watan hadisai na sahabbai daban-daban daban-daban ko wani sahabi za a kawo hadisai ne gaba ɗaya wuri guda akwai littafin da an ka rubuta mun dina na wannan na Abdullahi bin Umara duk hadisai yana a ciki ana ce mishi musnadun ana ce kuma musnadun ainihin gundaren hadisi wanda kasance na mazuna muttasili al musnidu shi kuma ta mai riwaya hadisi da iznadi huwa al-musnidu bi kasrin nuni shi kuma al-musnadu ilaihi abinda aka jingina wata littafi gare shi shi an wata hadisi kenan shine al-musnadu ilaihi wata kama a ce hadisi al-musnadu ilaihi wanda an ka jingina iznadi zuwa gare shi huwa matinul hadisi shine matanin hadisi shi kuma abinda aka ce ma al-isnadu rijalus sanadi da al-isnadu wa sanadu bi ma'anan al-isnadu abinda aka ce ma isnadi rabal hadisi ila qa'ilihi dauka hadisi har zuwa ga mai shi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce ma isnadi kuma shi ake ce ma al-musnad shi aka ce ma kuma as-sanadu Shina tambaya

mai yin sajada don shi roƙon Allah sajada nan ba ainihin sallah zai da ita ba in dai shi da tsarki ya sajada wannan ya makaruhi makaruhi na yin sajada ka karanta aya ta sajada ka roƙa kai roƙon Allah ko ba aya karanta ba ko ko haka ɗaya sajada eh, ya duka ɗaya cikin sajada ya addu'a wannan makaruhi na sajada cikin sallah aka yin ta suka yi ce ala ta mallar da kala a kara yin bayani game da hukuncin wakilin da matan mu zuwa shi ya halatta da shari'a kina tambaya akan bukin da mata ke zuwa ya halatta ga shari'a to buki buki wannan na al'ada ne sannan al'ada idan ba ta yi karo da shari'a ba shari'a ba ta kore al'ada amma idan al'ada ta ci karo da shari'a shari'a na kore ta in dai an hita an yi hita hita wadda kasance ta shari'a ce ba a hita watan da rana ba kuma sannan ba a shafa turare ba ba a sa tuwahi masu kyawo ba ba a sa hijabi mai ɗauka hankali ba sannan kun ba wa a tsakanin mata da maza wannan kun babu komi shari'a ta da irin wannan hita din amma idan ta sa'a ma ɗaya daga cikin wannan to shari'a ba ta yarda ba wannan shi kuma shi na kabe zuwa Allah yana yana tambaya akan wanda ka sallah shina koyi da wani masallaci shina sallah sai aka ɗauke wuta yaya zai yi da sallarsa yadda zai yi da sallarsa in ya samu wani abu da limamin nan to ya in ya samu raka'a ta ɗaya da liman ya samu lada jam'i sai ya cika sallah ta shi kadai in ya ci gaba da cika sallah idan wuta ta dawo ba zai sake bin liman ba amma muddin ya yi ruku'i ko kuma Ya yi wani aiki wanda kasance kamar irin ruku'i ko sajada idan ya kasance bai aikatar da komi ba yana cikin bin liman sai wuta ta doke sai ci gaba da karatun fatiha ya ƙara karatun fatiha sai ji an ce Allahu akbar ya san ruku'i na an kai sai shi bar karatu na shi ruku'i na shi shi saboda bai kone na aiki ba amma in ya riga ya ruku'i ya dauko daga ruku'i sai ji na ruku'i to shikenan nada ya riga ya hata daga cikin liman sai ya cika sallah ta shi kadai kuma sha da ladar jam'i saboda ya samu raka'a tare da liman na eh eh in ka san inda tsaya sai ka wuce da nan sai ka yi bina idan nan sai ka wuce amma baka samu ladar jam'i saboda baka samu raka'a ko guda tare da shi ba ya samu in ya kasance wajen masallaci ki na kyankan masu koyi da liman in yana ganin su shina dibin su shi koyi da su yana gani aiki da su eh. eh. eh.

Ah, yana tambaya akan cewa idanu zinan su dibi sannan su kuma kunnuwa zinan su saurare yana nuhin wannan hadisi kenan ko wani mutum na zina ko ko a'a ba ko wani mutum ke zina ba duk dai wanda ke kallon mata ya yi zina ido in ya saurari magana su kuma ya zina ta kunne kenan akwai zina ido akwai ta kunne akwai ta tabi akwai ta tahiya akwai ta magana sai wannan hadisi da ke cewa kutiba allar da adama na sibu na zina wa huwa balirukun fa inna hula mahalata yana tambaya na cewa kutiba kutiba alam ni azama an rubuta ma dan adam rabo ne na zina wa huwa mudrikun zai riske shi fa innahu hu haqiqa cewa shi la mahalata ba makwazo da ke shi amma dai ni wannan ban tsayo ba akan inganci wanga hadisi ko rashin inganci ne hmm. ya kamata wanda rubuta wannan hadisi shi taimaka mana da inda ga hadisi din ko da sati mai zuwa ne wannan yana tambaya game da sunan tarihi shehu mar'ul huruji mar'ul na ne ko na ko to shi dai man urujin nisa'i maluma sun yi sabani akan zama na shehu da rashin zama na shehu in an ka diba uslubi ne ana ganin kamar uslubi ya sa'a ma irin tahiya ta littafin shehu usman ko da ta gama da Allah bi rahmatihi mm, kuma sunan na diba qa'ima ta littafai na shehu usmanu ba samu wannan littafi ba wannan yayi magana game da sharifai shi Allah da gaske ne wuta tana kuna ko kuma ba ta kuna wuta tana kuna sharafai wannan yana tambaya game da cewa littafin da aka ce haƙon wi shi littafin hadisinsa ingantacce ko kuma maka kina tambaya akan littafin da ake kira haƙƙul mubini shin hadisan da ke ciki ne inganta tuna ko ba inganta tuna ba to ban san littafin ba na yanzu na ko gaskiya babban ban san shi ba gaskiya ban yanke hukunci ga abin da ban sani ba yana da wanda yana in yadda ne zai dan leka ya ga na bayansa wurin da sajada yana na bayansa ko rukuni ya ga yana tambaya akan wanda in zai sajada shina kina lekawa ƙasa gare shi shiga wanda abba ya gare shi ko wajen ruku'i ne a mi a hukuncin sallah ce sallah ce na lahiya lau da waiwaya a waiga a gaba ya cikin sallah bai bata sallah muddin bai kai kafafunka daga debiyan alƙibla ba su koce ma alƙibla idan ainihin a farutan kafafunka daga debiyan alƙibla sun juya sun dibiyan magaba ɗai sannan dukkan ka da bi baya kenan ka isa istibari gaba ɗai shi ke ɓata sallah shi a haddi na waiwai da ka ɓata sallah amma na duk kana sallah kai haka ga hanga abin da an baya gare ka musamman a ce akwai wata bukata ta waiwaya din ko laluwa ta kama na awai ga ke da kana sallah ka ji kikin ya baya gare ka baka san komi na na ba kaga dan ka juya kaga gaba ɗaya abin da bayan ka babu komi amma waiwaya cikin sallah a waiga nan a waiga nan makaruhi na a shari'a ta karhanta wannan a wani tabi'i daga cikin tabi'ai ya ga wani mutum na sallah shina hakan ga shina haka shi waya ganan shi waya ganan yace law a haza la hasha ajwarihu wannan da ya ji tsoron Allah da zuka da gaba ɗaya ga ɓaya sun ji tsoron Allah babu tsoron Allah kenan cikin zuciyar shi don haka duk wanda ka sallah shi na waige waige shi waiwaya nan shi waiwaya nan sallah ce ta marasa tsoron Allah don haka duk wanda ka irin wannan shi kokari shi gyara yace ala tsamalan yana tambayar Allah bayani akan abin da abubuwan da ke cikin al'imamu da inda ya ce Allahumma inna nasta'inuka bi hablil baraka innaka huwa bayin wani matin da kuma inda ya ce Allahumma ij'alhu li walidayhi salafan wa zuhuran wa qaraban wa ajran da inda ya ce Allahumma ghfir lana dhunubanana wa waɗannan wurare su ne ke tambaya Allahumma inna nastajiru bi hablin jiwarika Allahumma ya Allah inna nastajiru Allah muna neman ainihin taimako da kariya bi habli da giya ta jiwarika kariyarka innaka zuwa fa'in Allah kai an mai cika alkawali wazin matin da amana Allah kai an mai cika alkawali wazin matin wafa'in wa zimmatin innaka zu wafa'in innaka zu matin zu wafa'in Allah kai an mai cika alkawali innaka zu matin Allah kai an mai tsaron amana kuma kai an mai cika amana adafin muradifin na wannan Allah ka sanya wannan yaro salafan liwalidaihi riga ga mahaihin ne shi ya kasance wai shi da share musu wurin zama ranar alkiyoma idan yaro karami ya rasu to wai lada shi din nan da kuma ainihin sakamakon musu ya sauka akan ka kai hakuri to wannan yaron zai kasance kamar shine riga gare ka kamar zai mata yana da wurin zama gidan aljanna kafin ka zo shine Allahumma ja'alhu salafan liwalidaihi Allah ka sanya shi riga ga mahaihin ne shi sannan kuma Allah ka sanya shi duhuran ko ko zuhuran eh? Allah ka sanya shi zuhuran ajiya gwafaraɗan shi kasance riga wa ajaran ka sanya shi lada a bakin eh Allah ka yi gafara ga magabatanmu wa abradina da magabatanmu adafin muradifin na to do Allah ina so in dan in dan yi nasiha kaɗan ga masu rubuta tambayoyi do Allah irin tambayoyi na irin ashimawi da iziya da risala do Allah ta san ma malamai na zaure da su <laughs> ya yi sauki ki da ko eh ko an yi sulli a karanta nan a ce gaba karantawa dangane kai kamar kusa kusa suke ko tambaya ta wadda kasance ba mai wuya ba kuma akwai sharhi kamar irin sharhi na iziya idan aka diba irin wannan duk zai fakir su zai fassara su ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya idan aka diba sharhi ba a gane masa na a zo tambaya muna cewa akwai wani bawan Allah da koyaushe muna nan karatu da shi dare da rana cewa Allah ya wa matarsa cikawa muna neman a mata addu'a Allah shi gafarta Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah sa ta huta Allah ya shafka mata kabarinta Allah ya runta mata kabarinta Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare ta Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina ya rabbal alamin Allah muna roƙonka Allah gyara mana halayen mu Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu ga na addinin Allah ka taimake mu ga na duniyar Allah ka muna jagora ga dukkanin lamuran mu Allah muna roƙonka Allah ka taimaka mu ka ga mana bukatocin mu Allah ka ba mu nasara ga dukkanin tsare-tsaren mu sunna ya rabbal alamin Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimaka mu addinin musulunci Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki malumman sunna Allah ka taimaki mabiya sunna Allah ka taimaki masu taimaka ma sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu biya sunna masu rayar da sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu taimaka ma sunna ya rabbul alamina Allah ka kaja mu da kafirci ka kaja mu da kafirai ya rabbul alamina Allah muna roƙonka Allah marasa lahiya mu Allah ka ba su lahiya Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka da alfarma ce manzonka sallallahu alaihi wasallama Allah mu riga mu dukkanin su Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma iyayen mu Allah ka gafarta ma malumman mu Allah ka gafarta ma ƴan uwan mu Allah ka gafarta ma masoyan mu Allah ka gafarta ma dukkanin jama'a musulmi ya rabbal alamin Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hinad dunya wa azabil akhirah wa tawaffana muslimina wa alhaqina bis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin